Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa alihi wa ashabi wa sallam Dr. Idris Dutsen Tanshi ya ɗebo ruwan dafa kansa Dr. Idris Dutsen Tanshi ya ɗebo ruwan dafa kansa a wajen malamai A yayin da ake ci gaba da ɗauki-ba-daɗi na yaƙin da ake yi tsakanin Isra'ila da wato (ƙungiyar Hamas da suke taimakawa Isra'ila wajen suke taimakawa ƙasar Falastin wajen yaƙar Yahudawan Isra'ila duba da zaluncin da Yahudawan suke yi wa ƙasar Falasɗin). inda malamai da dukkanin al'umma musulmi mafi yarin jayi duk sun tafi akan cewa lallai wannan yaƙi da ake yi yaƙi ne da ake yinsa tsakanin musulmai da yahudawa inda malamai daban-daban suka fito suka tofa albarkacin bakinsu suka nuna lallai al'umma a sa falastinawa da ƙungiyar masa a addu'a duba da irin zaluncin da isra'ila suke musu zuwa yanzu Dr. Idris Dutsen shi ya fito ya nuna da duniya cewa ai Palestine da ƙungiyar Hamas da Palestine ɗin gaba ɗaya su ma azzalumai ne da su da Isra'ilawan duk azzalumai ne su ma Falastinawa ba a kan gaskiya suke ba a game da wannan yaƙi da ake yi wanda wannan bai yi wa malamai daɗi ba malamai sun fito sun nuna dr idris dutsen tanshi bai san komai a game da isra'ila da palestine ba tun asalin abin da yake faruwa shi sa dr idris dutsen tanshi ya fito yi wannan yake wannan kalamai inda dr idris dutsen tanshi shi yana magana cewa ai siyasar su ce kawai suke yi na ƙoƙarin ƙwatar ƙasa a tsakaninsu saboda haka mutane kasa su damu da wannan wannan ba yaƙi ba tsakanin musulmai ba ake yi dukkaninsu 'yan iska ne azzalumai a yanzu haka za mu haɗa ku da a shek mujittafa mai ɓaro ta ajiye ce baje dr idris dutsen tanshi da ta inda ya kawo bidiyon wani malami da ya fito na dan uwan Dr. Idris Dutsen Tanshin ya masa raddi akan maganganun da ya yi irin wannan tare da sauran maganganu duk da za ku ji daga bakin shan wajen tafa mai baro ta na raddi da aka yi wa Dr. Idris Dutsen Tanshi a yi sauraro lafiya. Dr. Himar ma'ana Dr. Jaki akan yakin Falastin. Dr. Jaki ya tabbata shi ko da yaushe aƙidarsa ita ce "Caleb to urab ka saba ma ainihin dukkanin jamhuriyar malamai na duniya sai a san ka wannan ya tabbatar da cewa dr jaki dan uwa ne na yahudawa dr jaki reno ne na wahabiyawa dr jaki iji dutsen tanshi reno ne na ainihin eh, kafarai renon kafarai ne yanzu kowane malami kowane musulmi a duniya ya san abin da yahudawa suke ma musulmai a Palestine abu ne mai zafi abu ne mai wanda zai damu dukkan wani musulmi amma da yake jakin jaki ne aladen alade ne ka duba yadda ya zo ya saba ma malaman duniya ya saba ma dukkanin musulmai na duniya akan kadiyar da ake zubar da jinin musulmi a ƙasan Palestine ku duba irin maganganun da yake faɗa da jaki wallahi jakin jaki ne Idrisu lallai maganan baffa hoto da gaskiya ne a je a kai ka da wano asibitin Kano asibitin kwakwalwa a duba ka lallai kana da tabin hankali Idrisu in ba mai tabin hankali ba annabi yake cewa fa la iraqatu dami imri'in muslimin ahwanu inda lahi min zawalid duniya wa mafiya da azubar da jinin musulmi mumini kwara daya inji annabi yace a wurin Allah gara duniya da abin da ke cikin duniya ya gushe amma duk irin zubar da jinin musulmin da yara ƙanana da mata da ake yi kai bai dame ka ba kana ganin wannan aikin banza ne saboda babu imani dididim skalar zarratin a cikin zuciyarka Dr. Jaki dan uwa bari sanya muku shirman da ya faɗa ku ji sannan kuma in zo in sanya wani yaro dan uwansa ba wahabi yadda ya zo ya mai raddi eh, yadda ya wannan ba yahude yadda wannan ba wahabi ya zo ya ma wannan Dr. Jaki raddi matsalan yanzu wahabiyawa sun riga sun shiga cikin rudani da sabani daman ba sa girma junansu sai ga wani ba wahabi ya zo ya yi magana sai ka samu da ɗaya daga cikin almajirin su ya zo ya warware ya mai raddi to zan sanya ɗaya daga cikin wabiyawa da ya zo ya mai raddi akan wannan mummunan magana ta Dr. Jaki akan abin da ake wa musulmai kai baka kishin musulunci ne baka kishin musulmai bari ku ji abin da yake faɗa matsalan Falastinu azzalimai biyu ne suke faɗa Yahuda azzalimai ne Falastina ma azzalimai ne ɗaya ne gaskiyar magana azzalimai ne ga mummunan aƙida ga banza da shari'ar musulunci kai suka ma aƙida su suka ce suna yin faɗa ne don ƙasa kishin ƙasa wataniya nuharib li ajalil watan haka suke faɗa muna yaƙi ne don ƙasa saboda an kwace mana ƙasa to to tunda kuna yaƙi ne don ƙasa to mu mu yanzu mu je mu taimaka muku mu kuma ina ruwan mutum haka ne hmm. ah, wasu ma cewa suke yi ‘Yan uwa kun ji bayani da kishi da rashin kishin addinin musulunci in an yi magana da jaki da himar sai ya zo yana cewa wai Aishi shi musulmi ne yana kishin al'umma annabi muhammadu to gashi ana zubar da jinin al'umma annabi muhammadu wanda zubar da jinin mutum ɗaya in ji manzon Allah la iraqatu dami imri'in muslimin ahwalu ahwanu inda min zawalid dunya wa ma da a zubar da jinin musulmi guda ɗaya gara duniya da abin da ke cikin duniya ta zama babu ita ta rushe ta lalace in ji Muhammadu Rasulullah amma Dr. Himar da Dr. Jaki gashi ya fito yana cewa wai ainihin Yahudawa azzalumai ne sannan mutanen Falastina azzalumai ne sai ya jam'i ga baki ɗaya na Allah za a samu a ce dukkan mutanen ƙasa a ce dukkan su azzalumai ne zai yiwu to kaga ya tabbatar da wannan almajiri ne na ainihin kafirai kafirai yake wa ainihin aiki in ba kafirci Idris yake ma aiki ba bai kamata ana kashe musulmai Idris ya fito zo ya ce wai ai ba za su je su taimaka musu ba da dai yan dariƙa ake kashewa to da ya ce lalle za su zo su taimaka eh daman su su Idrisu an kafa su ne akan yakin musulunci idi dutsen tanshi aqidar ku an kafa aqidar ku ne a bisa yakin musulmai tun daga Yahudawa iyayen gidanka sun zo suna yakan musulmai amma sai ka fake irin da dabara kar a ce kana goyon bayan Yahudawa. Ka ce wai Yahudawa azzalumai ne sanan su Falastinawa azzalumai ne kai jam'u gabaki ɗaya saboda kai jahili ne to Idris Abdul Aziz dutsen tashi bari sanya maka ka yi maka raddi bari sanya maka ɗalibin ka yanzu nan insha Allah rabbi sai ya zo ya maka raddi a bisa wannan ah, jahilci da ka zo ka tafka ina rantsuwa da Allah da ya tsaye da sama ba gwaka a yau a doron kasa ba za ka samu ahalin suna irin su ba inda wani dan adam yartaki ila darajatil anbiya saboda dunsa ga Allah na zahiri da aka gani wa'annan mutanen billahi lazi za su iya zama annabawa inda tsabar da'a da biyayya za ta mai da mutum ita take sa mutum ya zama annabi to wa'annan mutanen sun kai su zama ka shiga yanzu da nake wannan maganar wayarka ka yi gogulin ka sa sheik ahmad yasin shi ya kafa hamas sheik ahmad yasin shi ya kafa hamas ahal sunna ne tantagarya kuma ka shiga gogul kai gogulin kai da ka gan shi ma ba sai an gaya maka ba duk kasar ku ba ahal suna mai irin ka masa billahi lazi nake gaya maka shi ya kafa hamas sannan abdulaziz rantisi wa'annan duk shahidai ne shahada suka yi shahada suka yi su ne fa suka kafa hamas hamas ƙungiya ce ta musulmi ahalus sunna babu wanda ita rubutu a kansu ko a wikipedia ko a ina wanda in za a yi maganar me aqidar su sunan su sunna wal jamaa ahlus sunna ne salafiya kan tagarya kan tagarya kaga anan ya musu karya alaƙar su kuma da iran alaka ce ta taimako tana goyon bayan su akan neman 'yancinsu da suke tana goyon bayansu kan yakin da suke da isra'ila yanzu don allah saboda kawai iran shi'a suke yi sai suka zo suka ce za mu taimake ku sai su ce a ba masu irin wa'annan shaidanun namu na nan najeriya su kowa abin da su ita ce sunar a wajensu to in ba su karɓi na iran ɗin ba sai wa waye ba su taimakon ƙasashen naka na ahalus sunna wanda kai a wajenka kana ga su ya kamata su basu taimakon sun basu yanzu mawkifin nan na iran wace ƙasa ce ta ɗauka a cikin ƙasashen in banda qatar da pakistan da turkey su ai suka ɗau wannan matsayar su ne suke iya bayyana tarayyarsu da su amma duk sauran jubana matsorata ne saboda mai saboda yaran gidan Amerika ne to amma mutum ya aiki da hankalinsa Dr. Jaki, kaga wanda ya tabbatar da cewa kai makaryaci ne kuma kai asibi ne wai abin da ya sa Dr. Jaki yake cewa 'yan Palestine ah, zalimai saboda a cikin ƙasan akwai 'yan Shi'a akwai ‘yan shiya saboda ya tsani ‘yan shiya to ashe ma wanda suka kafa ainihin ƙungiyar Hamas ka ji ma salafiya ne ‘yan uwanku amma da ke kai daƙiƙi ne jahili ne idi dutsen tanshi Dr. Jaki ka ga baka ma san tarihin ƙungiyar ba ka zo ka kama cewa ai Isra'ila azzalumai ne su ma Falastin azzalumai ne to ashe ‘yan uwanka ahalin sunna azzalumai ne ashe ‘yan salafiya azzalumai ne gashi mu wannan ƙasa ka ji an ce ‘yan salafiya ne ma suka kafa ta a wannan ƙungiya ta Hamas amma gashi mu saboda kishin musulunci mun zo muna magana akan jinin musulmi in ana maganar musulunci aje aƙida ake a gefe ana aje aƙi ana aje ƙungiyanci kai ana aje ƙungiyanci ne a gefe a zo a haɗe a kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma kai da take ba ka da imanin da za a haɗe a cikin kalmar la ilaha illallah saboda mummunar aƙidar ka rashin tausayin ka rashin imanin ka eh, daidai dutsen tashi ba ka da imani ba ka da hankali ba ka da tausayi musuluncinka a baki ne ya ƙuluna nabi afwahi ma laysa fi qulubihim to gashi in ka ce su azzalumai ne to wanda suka kafa ƙungiyar salafawa ne gashi daga bakin ɗan uwanku gashi ga bakin dan uwanku ya tabbatar da cewa salafawa ne ahli sunna amma da yake kai idi dutsen tanshi jahili ne bakin jahili ashe baka ma san tarihin kungiyar ba ka zo kana sakin baki duniya tana kallon ka wawa duniya tana kallon ka dolo ai idan ana maganan addinin musulunci to ana aje zancen maganan kuma kungiyanci ne ni dan wane ne ni dan wane ne ni dan wane ne ana aje shi ne idan har da gaske ne kana cewa kai musulmi ne kamar yadda ka zo ka barrata da kanka da sauran ƙungiyoyi to ai ya kamata ya zamanta cewa duk abin da ya damu musulmi ya dame ka ba ruwanka da aƙidarsa ya zama ya dame ka ne amma da yake kai manabiki ne idu dutsantan shi kawai wani interest naka kake karewa shi yasa ainihin ka zo kana maganganu irin na hauka amma bari in sanya wani bidiyo naka magani in tuna maka wata magana da kai bari in sanya wani bidiyo naka zan tuna maka wata magana da kai na san kana bibiya na ba karatun da nake akan ka Dr. Jaki wanda baka bibiya na na sani kana bibiya na bari in sanya wannan miji in dai wannan ita ce aqidar ka to ya kamata da aka taba Falastinawa ya zamanta cewa ka ji abin a ranka amma da yake munafiki ne kai makiyin Allah ne ga abin da ka zo kana faɗa bari in sanya wannan kowa ya ji wannan magana mu ba ba ne, mu ba wahabiyawa ba ne, mu ba yan izala ne, mu ba mu ba yan shabuwa duk ba ruwan mu da wannan tarkacen amma sun yi sun dauko ne sun yi sun raba kan al'umma musulmi me yasa an dangana mu da Abdulhamid ta ba ruwan mu da shi mu ba wahabiya ne. mu a wurin mu malami ne kamar kowa In da ya daidai muna tare da daidai ba ruwan mu da shi in an ce mana taimiya ce ba ruwan mu ne da ba taimiya malami ne kamar malamai inda ya daidai muna tare inda ya saba mu saba masa iyakar take wannan ce aƙidar ka jakin dutsen tanshi ya kamata a ce lallai ilalla tunda ka ce kai musulmi ne to ka kasance tare da kowane irin musulmi Allah ya ratawa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu idan an zo babin jihadi to ku yi riko ga baki ɗayan ku da igiyar Allah kada ku rarraba amma yanzu ka zo ka ce wa wai musulmai ƴan uwanka azzalumai kuma gashi ashe da yake kai jahili ne wanda suka kafa wannan kungiyar ma ashe salafawa ne wahabiyawa ne saboda haka idi dutsen shi muna kira zuwa gare ka ka dawo kan addinin annabi Muhammadu ka dawo koyarwar magabata ka daina fito da ra'ayinka ka daina fito da ainihin sabon aƙida da sabon addini ka daina saɓa ma jamhurin malaman musulunci da ra'ayinka da jahilcinka da jahilcinka shi dai ɗan uwanka ya zo ya ƙaryata ka ya tabbatar da cewa lallai ilalla ƙungiyar Hamas wanda ya kashe wanda suka kafa ƙungiyar Hamas a wahabiyawa ne sannan kuma salafawa ne amma ka zo ka ce musu ai azzalumai ne ka ce azzalumai ne ƙungiyar Hamas sannan ka zo ka ce ainihin Yahudawa daman azzalamai dama mun sani Yahudawa da kafirai kai ba wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa walazima Allah ya ce ta yaya in dai har za su samu iko a kanku la yarqubu fikum ba za su kiyaye a cikin ku ba illan wani dangantaka ko da dangin ku daya ko jinin ku daya walazimatan da ballatana alƙawari ba za su kiyaye ba in dai ba Yahude ne shi ba Yahude maƙiyin ne yana ƙin dukkan musulmi sannan yana ƙin Kirista. Bayahude ya son musulmai sannan ba ya son Kiristoci. Walantar da ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi a millatahu Yahudawa ba za su taɓa yadda da kai ba, ba za su taɓa yadda da addininka ba sai ka dawo ka bi cikinsu. Za a ga yasu yasu ma sukan ce wa yahudu laysatil nasara ala shay'in wa nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatlunul kitab. Allah ce Yahudawa za ka ji suna cewa Kiristoci ba a bakin komai suke ba. su ma kiristoci su ce ai yahudawa ba a bakin komai suke ba kuma dukkan suna karanta attaura da injila saboda haka na dawo kanku ya ku kiristoci akwai fastoci da kuma ƙasashe da kiristoci da suke murna suke farin ciki da cewa wai a Isra'ila tana yakan ainihin musulmai to ku sani ya ku kiristoci in kuka yi murna da abin da Isra'ila take yau in Isra'ila ta gama kashe musulmai wala kanku za ta dawo eh, domin kan kanku za ta dawo mu kuma tsakaninmu da ku kiristoci akwai soyayya mu ya kamata ku goya ma baya ba wai ku goya ma ainihin eh, yahudawa baya ba domin mu ya tabbatar mana la tajidanna an nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku Allah ya ce la tajidanna wallahi zaka samu ashaddan nasi adawatan wanda suka fi kin musulmai suka fi kin mutane wanda suka suka fi nuna mummunan kiyayya ga musulmai sai Allah ya ce al-yahuda sune yahuda wallazina asharaku da da kafiran makka mushrikai masu bautan gumaka sai ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan amma zaka samu wanda yafi kusanci da soyayya lillazina amanu qalu inna nasara wanda yafi kusanci da soyayya ga musulmai zaka samu su ne kiristoci to ko kiristoci kada ku yi murna da abin da yahudawa suke musulunci yahudawa ba sa son ku Yahudawa ba sa son ku, Yahudawa ba sa son ku. Yau idan Yahudawa suka gama kashe musulmai, wallahi kanku za su dawo Kiristoci. Ya kamata idan taimako ne da haɗin kai, addininmu da addininku mun fi kusa, mu ne ya kamata a ce ku zo ku mara wa baya, amma za ga wasu fastoci da ƙasan Amerika wanda yawancin Amerika su Kiristoci ne, za ka samu wai su suke mara wa ainihin Isra'ila baya a zo a yaƙi musulunci. Kuma musuluncin nan bari mu gaya muku wallahi al'azimu ya ku Yahudawan Najeriya, ya ku Kiristocin Najeriya, akwai lokacin da Annabi Muhammad ya gaya mana, kuma faɗan manzon Allah tabbatacciya ce. Malaman Kiristoci da malaman Yahudawa duka sun tabbatar da cewa in Annabi ya faɗa abin na tabbata. Kamar yadda Abdullahi ibn Rawaha yake faɗa a cikin Bukhari, wa da Rasulullahi ya tulu kitabahu ya zai shakka ma'arufin min alfajiri Fajiri sadi'u a ranar huda ba'adal amma fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yace wallahi tallahi annabi ya nuna mana shirya na zuciyar mu ta yadda annama qala waqi duk abin da annabi ya faɗa ya ce abu zai faru lokaci kaza za ga abin yana faruwa to annabi ya gaya mana ƙarshen zamani zai zo musulunci dole sai ya yi galaba akan kafirci yahuda wannan da kansu za su rinka guduwa suna ɓoyewa a bayan dutse dutsen zai buɗe baki ya ce ya ko musulmai ku zo ga ba yahuda ya ɓoye a bayana Bayahure zai tafi jikin bishiya ya ɓoye, bishiyar za ta buɗe baki ta ce, ku taho ya ku musulmai, ga hude a bayana, har sai ya rage a bayan ƙasa babu mai faɗan wata kalma illa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saboda haka muna kira gare ku ya ku kiristocin Najeriya da ma wajen Najeriya da Ghana da kiristocin ainihin Mali da kiristoci na Burkina Faso da na Togo da na ainihin Niger ku ba da gudunmawan addu'a da gudunmawan aljihunku wa ainihin ‘yan uwan zamanku ma'ana falasɗinawa ya fi ku ba da gudunmawa da addu'o'inku ga ainihin waɗanda ba sa ƙaunar ku su ne Yahudawa. Wallahi Yahudawa ba sa ƙaunar ku kuma kuma kun san ba sa ƙaunar ku. Domin ko a Jerusalem ba sa barin ku ku yi addinin ku sai da ƙyar. Idan kuka je Jerusalem ba sa barin ku ku yi addinin ku sai da ƙyar so suke su ƙwace wurin kuma ba addinin ku ɗaya ba ba kuma sa ƙaunar ku. Saboda haka ‘yan uwa wannan taƙaitaccen raddi ne a taƙaice wanda na gabatar da shi wa ainihin Dr. Himar ma'ana Dr. Kinzir Dr. Jaki Dr. Alade wanda ake kiran shi idi dutsen tanshi a ƙarshe akwai wani rubutu da na gani yana yawo a social media yau da jiya cewa wai Dr. Jaki ya dawo yana cewa wai shi wallahi ba zai daina cewa Shehu Ɗahiru Bauchi ra'asul jarimati ba har sai an daina ce mai Dakta Jaki. Dakta Jaki yanzu muka fara ce maka za ma mu ƙara maka Dakta Jaki wa Himarun. Dakta Jaki, Dakta Himarun wa Kinzir, Dakta Jaki kuma Dakta Alade. Abin da za mu fara kiran ka da shi kenan ya kai idi dutsen tanshi. Dakta Jaki kuma Dakta Alade. Eh ba za mu daina kiran ka ba kai ta kiran Shehu Ɗayar Rabautar Jare Jareba. Shehu Ɗaya Rabautar bai san kana yi ba wallahi. Kada kira shi rasul jarima wallahi bai san kana yi ba amma kai gashi ai ka san muna yi dole baka jin daɗi shi ku shaɗar mutum bai ma san da kai ba bai ma san kana faɗa ba kuma bai nema cewa ka daina ce mai wannan sunan ba kai ku yanzu da abin yana damun ka kai kake faɗa kai kake rubutawa cewa in ba a daina ce maka Dr. Jaki ba ba za ka daina cewa ra'asul jarima ba ka kwana ka shekara har tashin ba kana cewa shoda da ra'asul jarima shoda da bai san ma kana cewa ba kai da abin ya dama gashi yanzu ka ce a daina ce maka kuma yanzu muka fara Dr. Jaki na Bauchi Idi Dutsen Tanshi Dr. Alade na Bauchi na Bauchi Idi Dutsen Tanshi wannan kalma ba za mu gushe ba muna koyar da ita wa ƴaƴanmu har ila yau mulki mata sunanka kenan ya bi ka Dr. Dr. Majnun Dr. Mahaukaci sunaye guda uku Dr. Jaki Dr. Alade Dr. Mahaukaci Dr. Himar Dr. Kinzir Dr. Majnun sunanka kenan sunaye guda uku duk wannan sunan gaba ke duk ka hausa ka zauna la sharika laka fi hazal ismi ba ka da abokin tarayya a wannan sunayen aw la sharika la sharika laka fi hadhi fi fi hadhihi al asma ba ka da abokan tarayya a waɗannan sunayen saboda ka ƴan uwa ba tsawaita za mu yi ba anan za mu dakata muna fata Allah ya taimaki musulmi da musulunci a duk inda suke Allah ya karya kafirai da kafirci a duk inda suke wannan ƙasa ta Falastinu Allah ya ɗaura ta akan waɗannan yahudawa maƙiya Allah maƙiya addinin Allah a ƙarshe ina faɗa muku ƴan uwa ku kwantar da hankalinku wallahi yahudawa sai sun ƙare a bayan duniya wallahi tallahi annabi isa zai dawo sannan imamu Mahdi zai dawo in wa'innan bayan Allah suka zo sai ya rage a duniya babu wani mutum in ba la ilaha illallah yake faɗa ba za ka kwantar da hankalinmu Allah ya riga ya alƙawari zai taimaki addinin musulunci Allah ya riga ya alƙawari zai ba mu daman iko mu ci galaba a kansu Allah ya riga ya ba mu alƙawari cewa za mu ci galaba a dukkan wani musulmi a dukkan wani yahudi ko dukkan wani arni ko dukkan wani kafiri ko mu tanaji kayan yaƙi ko kar mu tanaji kayan yaƙi Allah yana da mala'ikun da za su yi yaƙin a madadin al'umman musulmi kamar yadda ya faru a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma mu dage muna kira kasashen mu na musulmai mu dage da neman makamai Allah ya bada umarni ya ce mu tanada makamai don abokanan gabanmu amma ba don mu yaƙi wa junanmu ko don mu wa yaƙi na cikin ƙasa ba a'a don abokanan gaba da ba sa son addinin mu Allah ya ce wa idulahum mastadatun min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce ku yi musu tanadi <clears throat> min quwwatin na ƙarfi duk irin ƙarfin da zaka iya tanada na yaƙi ka tanada wa min ribatil khair sannan ku samu ainihin ingaraman dawakai da abubuwan da ma'ana a samu ingaraman dawakai na yaƙi ma'ana yanzu wannan zamanin a a samu manya-manyan igwa da manya-manyan motoci na yaƙi da hilon da nukiliya da ainihin bom wanda in kafirai sun tunkaro musulunci Allah ya ba mu ikon rusa su to wannan aya Allah ya tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ita a gare mu mu addu'a ma annabi ya ce addu'a usaiful mu'min addu'a makamin mu'mini ce ta ishe mu insha Allah rabbi za mu ci nasara a rayuwar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zazzafan raddin Sheikh taɓa mai ɓaro ta kenan inda ya yi shiga Dr. Idris Dutsen tanshi a sakamakon kalaman rashin jin daɗi da Dr. Idris Dutsen tanshi ya fito ya faɗa ga al'ummar ƙasar Palestine da ƙungiyar Hamas sakamakon ta'addancin da Isra'ilawa Yahudawa suke musu. An ji yadda yadda a sheik mujittafa mai ta ya mayar masa da martani ya ba shi amsa da raddan da ɗaya daga cikin malaman wahabiya salafiya izala ɗan uwan dakta idris dutsen tanshi ya fito ya masa zazzafan raddi akan haka allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya allah ubangiji ya ɗaura musulunci akan kafirci allah ubangiji ya ba wa ƙungiyar hamas da palestine nasara akan yahuda wannan da su 'yan kamawari zauna da suke ci gaba da yi musu ta'addanci suna ƙoƙarin sai sun ɓata ƙasar Falastin gaba ɗaya. Allah Ubangiji ka ba wa musulmai lafiya da zama lafiya a inda suke a faɗin duniya amin. A ci gaba da san kasancewa a tashar nan ta taskiya TV don kawo muku karatuttukan malamai daban-daban. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.